masu kallo da saurare da suke fadin duniya sunana darata bashir jishire ɗaya daga cikin daratoci ba su ba da umarni a masana'antar kaniyoci kamar kullum a duk lokacin da wani abu ya faru mutanenmu sai su ƙi fitowa su faɗi gaskiya dama allah ya alƙawarin zai tabbatar da gaskiya ko da babu kowa a doron duniya sannan kuma sai ya karyata makaryaci da tanadinsa mutuƙa gaya muna yabawa adam a zango bisa namijin ƙoƙarin da ya yi na taimakon gajiyayyu da marasa ƙarfi na biya musu kuɗin makaranta har mutum ɗari da ɗaya wannan abu da jarumi adam a zango ya yi abu ne wanda ya kamata duk wani musulmi wanda yake faɗin duniya ya yaba masa wannan abubuwan su muka rasa a society din na rashin taimako da ya karanci wanda ba ma iya daukan nauyin marasa karfi da a ce muna daukan nauyin marasa karfi to da ba a tsinci yara suna bara ba da ba a tsinci yara suna cikin wani hali ba na haka muna yabawa adam iya zango bisa namijin wannan kokari yi. sannan akwai kalubale ah, da muke ta gani a social media wasu suna karetawa wasu ma suna nuna cewa kudin adam a zango ba kudi ba ne sahihai ba kudi ba ne wanda allah yake so adam a zango dai jarumi ne a masana'antar shirya fina-finai ta najeriya kuma akwai kamfanin nuka da suke amfani da fuskokin adam a zango wajen tallata hajarsu wannan dalilin kadai ko kuma wannan hanyar ita kadai tana iya sawa adam iya zango ya mallaki kudin da mutane suke ganin cewa kamar bai mallaka ba duk wanda zai ganin cewa adam iya zango bai da kudin da zai biya wa wayannan ɗaliban wanda ake magana miliyan 47 wani na ganin bai da wannan kudin to hasada ce kawai kushe da hasada ne su da haka muna yaba wa adam izango ɗari bisa ɗari kuma ya yi koyi da sahabban manzan Allah saboda haka sahabban mazan Allah suka dinga yin donation a tsakaninsu domin su kafa wannan musuluncin da muka zo muka tsince shi ba tare da mun yi wahala ba sun sadaukar da dukiyoyinsu sun sadaukar da lokutansu kawai don su tabbatar da wannan addinin musulunci da muke cin moriyarsa da muke cin gajiyarsa don ba na man cewa an taɓa zuwa za a tafi yaƙi manzala sulama ya umarci sahabbansa kowa ya kawo gudunmawa na abubakar ya kawo gudunmawa da ta kowace gudunmawa manzan allah sulama sulama ya tambaye na abubakar me ka wa iyalinka ya ce na ban musu allah da kai wannan dalilin allah subhanahu ala ya aiko mala'ika jibrilu aka gaya wa manzan allah sulama ya gaya na abubakar allah yana da shi su da haka adam ya zango ya yi koyi ga salahan bayi kuma haka muke so a masana'antar kanyut wanda suke da ƙarfi su yi koyi da irin ɗabi'u na adam a zango da hadiza gabon wanda suna ɗaya daga cikin mutanen da suke ƙoƙarin su ga cewa sun ce maka al'umma saboda al'umman nan su ne suka gina su kuma sai da wannan al'umma suke samun moriyar abubuwan da suke ji na jin daɗin rayuwa su da wannan namijin ƙoƙari ne kuma tunawa ne ga masoya wanda su ne suka janyo adam a zango ya kai wannan matakin don haka ko da adam a zango ya ɗauko dukiyarsa ga baki ɗaya ya sadaukar da al'umma ai bai biya su ba saboda sai da al'ummar ake sanin wane ne adam a zango kuma an san shi kuma bai manta da al'umma ba bai yi butulci ba ya taimaki al'umma a ƙarshe na fatan Allah ya taimaki Adam ya zango da taimakonsa ya kare shi da karewarsa ya ba shi kulawa da kulawarsa ya zame masa jigo a farkon rayuwa da ƙarshenta assalamu alaikum